وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى الدين واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدته نعم على شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام الله يمثل ما يا شيخ wa ammal istisna fil iman amma togiya a cikin imani a ce ana mu'minun insha Allah bi kaulin rajul ana mu'minun insha Allah eh misali mutum ya ce ana mu'minun insha Allah ni mu'mini ne in Allah ya so annasu fi ala mutane dangane da wannan istisna'i a cikin imani suna da maganganu guda uku minhum man yujibu daga cikin mutane akwai wanda yake wajabta shi cewa dole ne ka ringa cewa ana mu'minun insha Allah kada ka ringa cewa ana mu'minun kawai kai yi ana mu'minun insha Allah wa minhum man yuharrimu daga cikin mutane akwai wanda yake haramta wannan kalma ana mu'minun insha Allah wa minhum man yujawwizu al-amrayn daga cikin su akwai wanda yake halatta al'amuran guda biyu in ma ka ce ana mu'minun kai shiru ko kai istisna ka ce ana mu'minun insha Allah bai tibarai wato lura da abubuwa guda biyu wato wato akwai inda inda inda yake wajibi ne kace insha Allah akwai inda ba dole bane kace insha Allah wa da ma'ana bi tibarai lura da al'amura guda biyu wa a asaqul aqwal wannan mazhaba mai cewa ya halatta a wato ma'ana mu'minu insha Allah din nan fadin shi ko rashin fadin shi akwai abubuwan lura kafin a halatta ma da kuma kafin a hana ma wannan shi yafi inganci فالذين يحرمونه هم المرجئه والجهميه ونحوهم وين da suke haramtawa gaba daya shekara mutun yace ana mu'minu insha Allah su ne yan murji'awa da yan jahmiya kuma yanzu wannan ko su dama aiki baya cikin imani an gane wannan ko wasu daga cikin su suna cewa imani shine abin da ke cikin zuciya kuma cewa kuma imani shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala su murji'awa suna da fahimtar ana mu'minu insha Allah daga cikin sa da ganin mai faɗin wannan ma yayi yi ridda suna kira shi shakka hmm. yana shakka kan imani ya ce insha Allah bai da tabbas kai kanka baka kana da imani ba eh kai kanka kana shakka akan imanin ka baka sani ba bayan an ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun kawai muminai su ne wanda suka yi imani da Allah da manzansa sa'annan ba sa wani shakka Gama kai ga kanan kana shakka ka ce wai ana muminin sha Allah to duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne shi na'am dan walahu da makamanta su irin jahiliya na'am mimman yaj'alul iman shay'an wahida daga waɗanda suke sanya imani abu ne guda ɗaya kawai imani abu ne guda ɗaya wanda wai mutum ya sani daga kanshi at-tasdiq bil rabb eh suna sanya imani kamar gaskata ubangiji idan mutum ya gaskata ubangiji ko bai gaskata ba ai ya sani ko in ka gaskata daga ce ana mu'minin kawai ba suka ce insha Allah ba in ko ka gare sa ta ba kai ka san matsayin ka to ya za a yi mutum ya ce ana mu'minin insha Allah kenan ni na gaskata da Allah insha Allah kenan ba tabbas ku fahimci wannan ko in ji wa'annan mutane yan jahamiya da murji'a ala'u zalika da makamancin wannan mimma fi kalbihi eh, na'am wato abin da ke cikin zuciyarsa ya kula a hadu ɗayan suna cewa ana alam anni mu'min cewa na sani lallai na san cewa ni mumini ne shi lama ta anni takallamtu bi shahada kamar yadda na san cewa lallai ni na yi magana da kalmomin shahada kalmar shahada guda biyu na'am wa kama a'lamu anni qara'atu al-fatiha kamar yadda na san na karanta fatiha haka na san cewa ni na gaskata Allah da manzansa kama alamu anni uhibbullah wa rasula kamar yadda na san cewa lalle ni ina son Allah da manzansa na'am wa inni ubjidu al-yahud kuma lalle ni ina kin yahudawa da nasara fa qawli ana mu'minun ka qawli ana muslim wato cewa da nayi ana mu'minun daidai yake da cewa na ana muslimun daga kauli ta kallamtu bi shahadatai a wai abin da yake nufi ai yace shi musulmi ya san shi musulmi ne to shi ma ya san shi mu'mini ne shi ma na'am wa ka kauli ta kallamtu bi shahadatai ne kaman cewa na nayi magana da kalmar shahada guda biyu wa qara'atul fatiha na karanta fatiha wa kauli ana ubdu yahud wa nasara kaman cewa na ina kin yahudawa da nasara wa da min al-umur al-hadira wato da makamancin wannan daga cikin al'amura halattattu allati ana a'lamuha wa aqdau biha wanda na san su kuma nayi yi yanke ba na shakka a kansu na'am wa kama annahu la yajuzu an yuqal kamar yadda yake baya halatta a ce ana qara'atul fatihata insha Allah bai halatta ce wai ana qara'atul fatiha insha Allah na'am yace na karanta fatiha in Allah ya zo وكذلك لا يقول انا مؤمن ان شاء الله haka nan kada mutun yace ana mu'minu insha Allah kamar haka lakin idza kana yashukku fi zalika sai dai in yana shakka a cikin wannan fa yaqulu fa'altu insha Allah na aikata shi insha Allah yana shakka kenan qalu kama listasna fi imani wa huwa shakku fihi sai duk mutumin da ya ainihin yi istisna'i a cikin imani yayi togiya cikin imani to yana shakka ne cikin imaninsa fasammau a shakkaka sai suka kira su da suna shakkaka an gane ku suka kira ahlus sunna ahlus sunna salafiyun masu cewa ana mu'minu insha Allah suka ce musu shakkaka an gani suna kira ahlus sunna shakkaka masu shakka game da imanin su na'am hmm? wallazina awjabu al-istisna lahum ma akhadan ya wa'annan kuma da suka wajabta istisna'i akwai masu cewa dole ne ka ce insha Allah su kuma suna da kurakure guda biyu suna da ma'afis guda biyu ahaduhuma ma al-iman huwa ma mata alaihi al-insan sai daga cikin su wai imani shine abinda mutum ya mutu akan shi an gane mm. to wane ne ya san zai mutu akan imani waye sani al-umur bil khawatim idan ka ce ana muminun kawai kai shiru kenan ka tabbatar wa mutane ka rantsa zaka mutu mumini wane ne yake da tabbas kan imanin shi babu wanda yake da tabbas kan imanin sa an gane ku inna ahadakum da ya amalu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yadqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali an nar fa yadkhulaha an gane dayan ku zai ta aiki da irin ayyukan yan aljanna har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna sauran zira'i guda sai ya zo sai littafin shi na kaddara kitabullahi alkauni alqadari sai sai ya rigaye shi sai ya zo ya aikata ayyuka irin na yan wuta ya shiga wuta ashe babu mutumin da yake da tabbas akan mai ƙarshen rayuwarsa to wa bi hadal itibar nace ana mu'minu insha Allah na lura da ƙarshen rayuwa na ban san abin da zai faru ba in Allah ya so ni mumini ne ina neman taimakon Allah me me aku sura wanka magana me ku sura shi babu an gane to wannan shine fahimtar wasu kamar ɗan maturidiya yan maturidiya wannan shine a su su suka sai ana mu'minu insha Allah suna nufin lura da ƙarshen al'amarin Wani na'am wal insanu innama kunu inda Allah mu'mina shi mutum yana kasancewa a wajen Allah mu'mini ne wa kafirin bi itibarin wafat lura da mutuwa wa masu في علم الله da kuma abin da ya gabata cikin ilimin Allah ya kasance a gare shi na'am wa ma da zalika la ibrahim abin da yake gabanin mutuwa ba a lura da shi a gane gabanin mutuwa yanzu kafin ka mutu yanzu kai mumini ne kila kafin kila nan da wani lokaci mutum ya mutu kafiri qalu wal iman allazi yata'aqqabuhu al-kufr fa mutu sahibu kafiran laysa bi iman duk wani imani wanda kafirci ke biyowa baya an gane sai ma'abocin shi ya mutu kafiri wannan ba imani bane ko kana da imani yanzu nan gaba zaka yi rinta to ya amfani wannan imanin babu nam kasalat allati yusiduha sahibuha kaman sallah wanda ma'abocin sallan zai bata ka amalin kamal kafin ya cika Kuma ma wannan ba wani sallah bane na'am wa kasiyam alladhi yufṭiru sahibahu eh, kaman azumi wanda mutum zai karya shi kafin faduwar rana wa sahibu hadha huwa inda zai kafirun ma'abocin wannan shi a wajen Allah kafiri ne bi ilmihi bima yamutu alai saboda Allah ya san abin da zai mutu akan shi وكذلك قالوا في الكفر fil kufr haka suka faɗa dangane da kafirci kun gane wannan ko qawlun qalu kathirun min ahli kalam wannan magana ba fa akida ahli sunna bane wannan da biyan shi ba. an gane da yawa daga cikin ahlul kalam wato ashabu Ibn Kullam, daliban Ibn Kullam, sun tafi akan wannan fahimta wa faqahum ala zalika kathirun min atba'il a'imma kuma da yawa daga cikin mabiya a imman mu imaman mu imamu abu hanifa da malik shafi da sauransu da abunan ahmad sun yi muwafaka da su akan wannan lakin laisa haza qawlu ahad min salaf sai dai wannan ba magana sai daga cikin salaf bane cewa in kace ana mu'minu insha Allah ka lura da karshen rayuwanka ne ba to wannan ba magana sai daga cikin salaf bane kada wani ya yi kuskure ya zo ya kudurce shi lal a'imma ka kudurce shi ka kudurce aqidan yan bid'a Hmm. dan me dal a'imma wannan ba maganan a'immatul arba'a bane wala ghairi ko wannan su wala kana ahadu da salaf kuma sannan ɗaya daga cikin salaf wanda suke istisnai a cikin imani ba su kasance suna kawo dalili suna kawo dalili da wannan ba la ahmad wala ma qablahu ko imamu ahmad ko wanda ke gabaninsa hmm. to yanzu mun ji fahimta na murji'a mun ji fahimta na ibn kullab yanzu muna so mu ji fahimta na ahlus sunna wal jama'a a ta'ifatul mansura to insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji a kuma lokacin da Allah zai samu zagayo za mu ji a sati mai zuwa ko ana mu'minu insha Allah in mutum ya faɗe shi a matsayin shi na salafi me yake nufi da mu'minu insha Allah a gane sai mu shakka yake kan imaninsa ko kuma ya ce insha Allah ne lura da ƙarshen rayuwarsa ko kuma akwai wani abu daban za mu ji insha Allah na'am shi ne ya zama wajibi mutu a yi lura da cewa ni muminu ne shi ni mumini ne insha Allah ana nufin muminu da kas ana nufin mumini ke bantacce wato in ce imani kamar in ce ni waliyi ne insha Allah wannan in dai na tabbatar cewa ni wali ne to na yi alfahari yaushe ne ke cewa man kala ana falaisa falaisa huwa za mu ji karin bayani da insha Allah na'am bismillahir rahmanir rahim ta'al muqayyid ko eh. ala al-hasan rahimahullah al-hasan al-basri Allah ya bazara Rahama ya ce amin yawmin yashku fajrahu illa wa yunadi babu wani yini wanda al-fijr ke ketowa face wato wa yunada an yi kira ya bin adam kai dan adam inna ana ni halitta ne sabo wa ana wa ala amaluka shahid kuma ni din nan wa ana shahidu ala amali hmm. ni mai shaida ne kan aikinka fatazawwad minni kai guzuri daga gare ni fa inni idza ma dai a'ud ni fa idan wato lokaci kenan fa ni fa idan na riga na wuce ban dawowa tashi kiyama shi lokaci ya ce in ya riga ya wuce bai dawowa نعم وقد قسم الخليل بن أحمد الوقت على ثلاثة أطراف خليل بن أحمد ya kasa lokuta zuwa kashi uku Wakatun mada an ka falan ya'ud akwai lokacin da ya riga ya wuce gare ka ba zai ƙara dawowa ba in kayi hasaran shi hmm. kayi hasaran shi kenan har abada Wakatun an tafi akwai lokacin da kana cikin shi yanzu kai ya kaifa da an ka duba yadda lokacin ke fita hankali a hankali kana cikin shi ba hmm. sai ga wani yana cikin shi bai aikata wani aiki na alkhairi ba ah, bai tsina na makan shi ko har lokacin ya wuce waqatun ta muntazu akwai lokacin da kana nan kana jiran zuwan shi Allah ta blogo ilai to kila ba za baka cin masa ba sai hmm. zai kosa Allah ya kai mu lokaci kaza Allah ya kai mu lokaci kaza kuma saboda wawanci baya tuna cewa wannan Allah ya kai mu dinnan nan kamar yana cewa ne Allah ya rage mu rayuwana duk sanda Allah ya kai ka lokaci kaza wannan kwanakin da kace Allah ya kai ka kana roƙo Allah ne ya kai da ma rayuwarka ya rubu in zo shekara in zo wata ɗaya a rayuwanka akwai wani ɗaurin aure nan da watan da kwana goma kace Allah ya kai ku ka na addu'a Allah cire maka kwana goma daga cikin kwanakin rayuwarka za ka dan adam ya tubunna wallahi na kosa in ga auren wani ko na ƙosa rana ka kaza ya zo rana za a biya ni bashi na za a biya ka bashin ka amma kuma rayuwarka ba ya tafi to dan adam yakan manta da wannan abu akwai shi da mantuwa shi yasa wannan sunan da aka same cewa insan din na gaskiya ya kance cewa wannan sunan wa ma sumiya al-insanu illa li nafsihi mm. wa al-qalbu illa annahu yataqallab shi dan adam yana da yawan mantuwa da ba dan mantuwan shi ba da ya shiga damuwa da yawa domin da kwanakin kafin saura kwana hamsin amma kuma kana cewa Allah ya kawo biki wanda saura kwana goma nan da kwana goma saura kwana nawa yanzu a rayuwa ka kenan <laughs> now bakin ci ya kamata su yi ranar haihuwa to ka gani murnar ranar haihuwa birthday din na kaga ya kamata mutum ne kwanakin shi sarrafa ne ba wai karuwa su kai ba sai eh. na'am sai na ce A hadha fi tamaman qawl ba da shukama. wannan ya dace tamaman cikakken magana maganar sashen masu hikima ka sai lokaci kamar takobi ne in ya idan kai baka yanka shi ba zai yanka ka hmm. in kai baka yanka lokaci ba shi lokaci zai yanka ka na'am Allahu Allahu fil ikhlas an shudukum Allah Allah Allah eh maqulun bihi mansubun bi hmm. ah, fi'l mahzuf tadiruhu an shudukum Allah an shudukum Allah fi fi ikhlas ina gama ku da Allah ina gama ku da Allah game da tsarkake niyyar ku wa tashmir da kuma zage damɗe an sa'idul jid eh tashmir an sa'idul jid mutum ya zage ainihin damɗan nan na kokari Mistirlali ma ta kuduru alayhi min as-sawani. Wato mutum ya ribauta ga abin da ka ribauta da abin da kake da iko a gare shi na ainihin wato second second second second na lokuta. Wadda qa'id da minute minute. Ki tasirin ulumin nafi'a. A wajen samun ilmuka masu amfani. Kai amfani da second na rayuwanka da minute minute na rayuwanka wajen samun ilimi mai amfani. kada ka bata wa kanka lokaci akan ilimi wanda ba zai amfane ka ba al halaqat kathira wato halaqoqin ilimi suna da yawa a wancan lokacin ko wal kutub mutawaffira eh a lokacin salaf lokacin magabatan mu akwai halqa halqa na ilimi da yawa amma wannan lokacin ba akwai halqoqin neman duniya da yawa akwai halqoqin saban Allah da yawa halqoqin ilimi sun karanta kwarai da gaske wal mu mutawaffira sa'annan kuma littattafai ga sunan da yawa yanzu in ga library na wani ka san haka ba duniya ba za ka ga binciken littattafan shi ba ko ga littattafai nan da yawa wal mashayikh fatahu sudurahum qabla buyuti ga manya-manyan malamai sun buɗe kirjin su gare ka zo ka yi karatu zo ka fa'idantu kafin su buɗe ma gidansu kafin su buɗe ma gidan sun buɗe ma kirjin su zo ka yi karatu zo ka fa'idantu summa iyaka summa iyaka min ulama walakin iyaka summa iyaka sai dai ka shedinka sannan ka shedinka daga miyagun malamai alaika bil manhaj al azab kalimci mashaya mai daɗi takacce an gane yawa malamai sai ka dace hatta masu da'awan salafiya ma sai ka zaɓa wani yana da'awan salafiya amma bai ma fahimci salafiya ba misali in ka je kai karatu a wajen shi ka kwaso manhaji na ainihin khawarij ko manhaji na 'yan hajjadiya ko wani manhaji da sunan manhaji na salafiya haka shi kenan dole sai ka tsaya ka roƙi Allah Allah ya zaɓa maka malami na gari an gane in ba haka ba sai ka kwashi kwashi kwarar an gane ba dukkan abin da ke kyalli ne gol ba ko haka nan ba dukkan abin da yake zafira ba shi bane zaki za ga wani abu na zafira amma kuma duk ba zaki bane eh, mage ma yana zafira su kuma shin mage ya kama da zaki amma kuma ba zaki bane daga duk mutum ya ce ana salafi ba lalle bane ya zama salafiya sai idan ya cika aqida da manhaji da suluki komai na salafu salih sa'annan ya zama to yawa salafi an gano wannan ko wa kullu yadda i wasala li laila wa laila la tujiru lahum bi zaka eh aqidatu salaf qawlan na in mutum da suna wannan lokacin ba zai yana na tafiya na tafiya ya kamata yanzu a ce ka haddace qur'ani ka haddace sahih bukari, da ba za ka yi ba sahih bukari. da mutum ya zauna ya fira ya ɗauka ya dauki duk sanda ka zauna kai fira baka fa'ida shi da ba baka cuci yanzu babu wanda a nan wajen zai ce baya tutuwa baya yana um, tauye inda insan da lafi fusar ina ba wanda ya fita da gare shi kowaye sai ne na wani ya fi na wani hmm. so da akwai abin da ya kamata ka yi wanda ya fi abin da kake yi an gane wannan sai kana aikata wani abu wanda abu da ba ka yi shi da ba shi kai ba ga wani abu wanda za ka samu riba da yawa ba ka yi ba haka rayuwar nan adam yake wani ya fi wani hasara na'am عقيدة السلف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه يوسو سلف أصحاب الحديث باسا قدرتي تشبيهي wato kamanta siffan Allah da siffan halittarsa ahlus sunna ba su haka su suna cewa innahu khalaqa adama ne. suna cewa lalle Allah ta'ala ya halicci annabi Adam da hannayensa masu albarka kama nassa subhanahu ana kira wannan mufradun mudaf in an ce yadihi ba yana nuna hannu ɗaya bane kamar ra'aituhu bi aini na ganshi da ido na ya nuna kwa ido ɗaya na ganshi da shi wannan mufradul mudaf ne ya ummu inda al-usuliyyin an gane ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ni'matallah ni'ma ni'ma ɗaya ne Allah ya mana amma ce uskuru ni'matallahi alaikum yaya mu za ya um an gane wannan ya shafi duk abin da Allah ya mana na ni'ima a wata aya sai Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha da za ku kididdiga ku lissafa ni'imar Allah ba za ku iya kirga shi ba ya fi karfin amma sai Allah ya kawo shi da sigar ni'matallahi alaikum kun gane wannan shi ma nan wajen a innahu khalaqa adam bi yadihi ay bi kulli ma sabata lillahi min yadin khalaqahu bi kulli ma sabata lahu min yadi kama nasa subhanahu alayhi fi qawlihi kamar yadda Allah yayi nasi a cikin cewansa azza wa min azza min qa'il hmm. wato Allah mai magana ya daukaka misali ya ɗauka matsayin shi na mai magana. Na kala ya Iblis ma manaka an tasvira lima kalaktu bi yadayya. Allah ya ce ya Iblis ya kai Iblis me ya hana ka ka yi sujada lima kalaktu bi yadayya kaga nan sai yadayya. Ha? Hmm. Ah? me ya hana ka kai sujada ga abin da na halatta halitta da hannaye na guda biyu Allah yana da hannaye guda biyu irin nashi wanda ba irin na halitta ba wanda yace Allah yana da hannaye irin na halitta to wannan ya kamanta Allah da halitta yayi ridda ya zama to dan mushabbiha mujassima yayi ridda kuma ji wannan ko aka ce Allah ta'ala yana da hannaye guda biyu a nan wajen kayi tajbihi in ka yi tasbihi ah, ba Allah bari faɗa da kanshi Allah ya ce yana da hannaye guda biyu to kai da kace Allah ba shi da hannaye guda biyu me ka dogara da shi a cikin Qur'ani akwai inda Allah ya kore maka kanshi hannaye akwai inda ya tabbata maka kanshi sai ka tabbatar amma akwai a cikin Qur'ani akwai inda Allah ya kore maka kanshi zalunci akwai inna allaha laysa bi zallamin lil abid akwai inda Allah ya kore maka kanshi bacci la da husnatu wala nau akwai inda Allah ya kore maka kanshi gajiya wa ma masana min lugu to nan wajen in ka kore za ka yi shakka Allah ta'ala da kanshi a cikin Qur'ani ya kore maka shi zalunci ya kore maka kanshi bacci ya kore maka kanshi jaljali ya kore maka kanshi ainihin gajiya kaga kenan in Allah ya kore maka kanshi abu mu ahlus sunna zamu yi me zamu kore in Allah ya tabbatar ma kanshi za mu tabbatar in Allah ya shuru za mu yi za mu shuru in an tambaye ka Allah yana da kunne me za ka ce sai ce Allahu a'lam hanci ba Allahu a'lam baki ba Allahu a'lam ido ba yana da shi saboda alqur'ani ya ce walitusna ala aini tajri a ayunina jaza'an liman kana kufir to su ahli sunna ba sa shishigi in Allah ya faɗa su faɗa in Allah ta'ala ya kore su kore in Allah ya yi shiru su shiru bi laifin su sannan bayan sun tabbatar sai su ce kuma laisa ka shi shay'un Allah yana da hannaye amma babu wani abu misalin Allah hannayen Allah ba irin na halitta bane kamar yadda akwai bambanci tsakanin sammai da kasai haka akwai bambanci tsakanin siffar Allah da siffar halitta eh? ba sa haduwa sun taru ne kawai a wajen suna amma sun bambanta a wajen kaifiya an gane ku wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i ahli sunna salafiyun ba sa karkatar da magana daga inda yake abinda Allah ya faɗa nan suka tsaya an gane in Allah ya ce ya iblis ba mana aka an tasjuda lima kalaktu biya dayya wani zai ce nan ba ana nufin hannu ba ne in ka ce hannu ka kamanta Allah da halitta ana nufin iko ne ko ana nufin ni'ima ko ana nufin ainihin ƙarfi ya Idris me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da ƙarfi na a gane to ahlus sunna ba su haka ahlus sunna suna amfani da ƙa'ida na malaman usulul fiqh din nan al asalu fil kalam al haqiqa tunal majaz asali ga magana ana tsayawa ne kan hakika ba majaz ba kuna ne idan mutum ya faɗi magana asali ana tsayawa ne kan hakika wal majaz la yusaru ilayhi illa idza ta'azzarat al hakika majaz ba a tafiya zuwa gare sai hakika ya gagara to anan wajen yanzu menene ya sanya hakika ya gagara cewa idan wato bai halatta a ce da hannu zai ce da kudura kaga duk mutumin da ya fassara yadda da kudura ya karkata ya bar hakika ya kuma majaz to me dogara da shi an gane malaman balaga sun ce in dai mutum ya ga kalma hakika sai ya mai da shi majaz ba tare da karina ba to ya zama to mai wasa kenan yana wasa da addini yana wasa da kalmomin larabci kun gane wannan ko saka idan na ce bil ams zurtu asadan jiya na ziyarci zaki me zan ce wani zaki majar majar bisa zama majar akwai ƙarinan da ya mai da shi majar na ziyarci zaki na hakika baka da iko ka ce na ziyarci wani jarumi in ce me za ka ka juyar da shi haka nan al'asar fil kalam an hakika dunar majaz da yasa ka karkatar da shi daga wani abu in an ce za a yi haka ba to al'amura za su lalace zai zama to kalma zai da kariya kowa na da iko ya faɗa abin da ya gana ma a addini da zaran ka juya ka mai da shi mace sai mace dalili a gani karkatar da magana daga hakika zuwa majal shine abin da ya lalata addinin musulunci kaga an samu yan baɗiliya din nan kowace kalma tana da wani irin ma'ana yawa to da zaran mutum zai juya sai mun tambaye shi dalili in ba dalili ya dawo an gano wannan hatta aljanna fa sai da aka bar tawili aljanna da ka sani sai da aka ce babu aljanna da za a shiga wannan aljanna wani abu ne ma'anawi wanda mutum ke ji a cikin zuciyar shi wani daɗi da farin ciki da kake ji a zuciyarka to yanzu an buɗe kofa aka ce kawai da zarar mutum ya kalma kawai sai ba shi wani ma'ana kawai ba tare da an samu dalili ba ai sai al'amuran su lalace an gane kun karanta balagatul wadiha a ciki yana kawo al'ijaz bil hazar shi da kanshi ya ce ba a tafiya zuwa ga majaz sai in an samu karina mai garbi sai zo zo waja a ku wal malaku saffan saffa bai bada kasu ha da kuke karantawa sai ce ba zai yi ka ce ubangiji ya zo ba sai dai ya ce waja a amuru rabbika al'amarin ubangiji ko kuma umarnin ubangijin ka ne ya zo ya yi daidai ya yi ya yi kuskure ya yi taharifi ya karkatar da kalma daga inda yake to anan wajen mai karinan shi ya ce karina ne a kaliya wato ma'ana hankali wato ya san cewa Allah ta'ala baya zuwa wani hankalin hankali ba kunawa kun ga matsalar ke na tunda dai babu shi a rubuce babu wani karina wanda ya tabbata baka da aya cikin alkur'ani Allah ya ce ma yana zuwa babu inda Allah ya kore zuwa kanshi kai ka kore ma Allah da kanka da ka'idan ka na banza misali aje ba mu saurare ka ba aha nam bi hamlil yadaini ala ni'matayn wato ba za mu yadda mu yi tarifi ba ta hanyar mu dauki yadaini mu ce ni'matayn ma ka anta anta zuwa lima lantu bi yadayya ai bi ni'matayya au quwwatayn ko kuma ce karfi guda biyu na'am tarifin mutazila wal jahmiya wannan shine tarifi karkatarwa irin na mutazilawa da jahmiya halakahumullah Allah ya halakar da su na'am wala yukayifunahuma bi kayf wato ba sa takyifi da kaifa ce yaya abin yake Allah yana da hannu yaya hannun Allah yana da fuska yaya fuska Allah yana da kafa yaya kafa Allah ya daidaita kan al'arshi yaya daidaituwan Allah yana ji yaya jin ba sa cewa haka ahlus sunna ba sa yayaitawa aw kuma bi aidin makhluqin sana ahlus sunna ba sa kamanta su ce wai hannun Allah irin na halitta ko daidai da na halitta tashbih al mushabbih ko dukkan Allah irin na halitta irin tashbihi na yan mushabbiha khazarahumullah Allah ya tabar da su masu irin wannan aqida din na'am masu cewa sifan Allah irin na halitta alaikum salam تامي إزالة الشغل مذكوري أكون مذكوري وديك أكون مذكوري نعم وأنا بيسني بقى في سنة وهذه الفترة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وهذه الفترة Um, fakara min al-ayatil karima wannan fakara din daga cikin ayan nan mai karamci wa yattabi ghayra sabilil mu'minin cewa da aka yi wa yattabi kuma ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba akadaha alayhi salatu wa salam ta'kidan baliga Allah ta'ala ya yi ta'kidi shi ya karfafa shi ta'kidi mai kaiwa makura ni gairi ma hadisin nabawi a cikin hadisi ba ɗaya ba bi ba daga cikin hadisan annabi ingantacce Allah an wato manzo Allah ya yi ta'kidin shi cewa dole ne in kana so Allah ya amshi aikinka sai aikinka ya dace da aikin muminai sai ya dace da aikin salafin salih nam wa hadhihi alhadith allati ashiru ilay ushiru ilayha wannan hadisan wanda zan yi ishara gare su yanzu in ji al-allama Nasiru Sunna Nasiru Din Albani wa sa'askuru ba'dan minha to da sannu zan ambaci tashi daga cikin ta amma tu sa'idni alai zakirati daga abin da kwakwalwa na zai iya taimaka mutum da wannan abu yana magana ne da ka a lokacin ba rubutu yake ba daga abin da kwakwalwa na zai iya taimaka min da shi laysat majhula inda mace musulmi wannan abu abin da yake ba wai abin jahilka ne wajen da yawa daga cikin musulmi A amawa na musulmi sun san da wannan abin da zan faɗa sai dai tunatarwa kawai fadlan an ballantana kuma ke bantattun malamai daga cikin su lakin al majhul fiha huwa annaha tadullu ala ad-darura fil sabilil abin da yake an jahilta a ciki mutane da yawa sun san aya a gani ka san sanin aya daban sannan sanin fiqhun aya daban wasu mutane da yawa suna karanta aya amma fiqhun aya ban san ta ba zai ga mutum mahaddacin qur'ani gangaren amma kuma ya karanta aya sai ya aikata sabanin haka dan bai san ma'anar ayan ba an gane wannan ko abin da yake lalura abin da yake an jahilce shi a nan wajen shine a gane cewa ayan tana nuni akan wajabtuwan lizimtan sabilil mu'minin a wajen fahimtar kitabu sunna in za ka fahimci kitabu sunna ka fahimce shi ta tafarki na magabata na kwarai magabata wanda suka zauna wajen manzan Allah suka yi karatu wajensa suka fa'idatu da iliminsa to ka fahimci Qur'ani da hadisi kan fahimtar su wa hadhihi an-nub'a yasfu anha kathirun min al-khassa wannan nukuda din da yawa daga cikin kebantattun mutane manyan malamai suna rafkana daga gare shi fadlan an haula alladhina arafu bi jama'ati bi jama'ati takfir musamman kuma wa'annan wanda aka san su da suna jama'atu takfir wal hijra wasu kungiya ne jama'atu tafiyar. wanda asalin su ɗaliban sunna ne shi ɗaliban sunna in bai samu malami na garba to in ma yayi gaba in ma yayi in ma yayi dama ko yayi hagu ɗalibin suna yana buƙatar shirya ya samu malami wanda ya fahimci suna da kyau ya karantar da shi in ba haka ba sai ya ɓata lokacin shi wa'annan yan jama'atu tafsir sun yi karatu ne wajen gurɓatattun malamai wanda malaman suna da awon sunna an jona wani ayi yau sai ga in mutum bai samu malami na gari ba sai ya zo ya yi karatu a duk malamin zai lalata mai rayuwa gaba ki daya to wannan shine abin da ya samu wa'annan mutane suna da kishin addini kuma suna son ci gaban sa sai suka samu fara gurbi ya karantar da su wa haula'i kad yakununa fi qararati anfusihim salihin wa'annan yakan yi wa a cikin matabbacin rayukansu mutanen kirki ne wa mukhlisin kuma yakan yi zaman to masu ikhlasi walakin hadha wahdahu ghayru kafir sai dai ikhlasi shi kadai baya isa ce ni mai ikhlasi ne ikhlasin ka ko bayan ikhlasin ka sai aikin ka ya dace da aiki hanya na salafus salihin ikhlasu shi kadai baya wadatarwa ya kuna sahihu inda Allah azza wa jalla min an-najihin eh domin ma shi ya zama to a wajen Allah daga cikin masu tsira al mufulhi masu babban rabo eh la budda lil muslim an yajma bayna bayna amrayn ithnayn domin nasu da Albani zuwa ya kawo musu ziyara wayannan mutane da ba tafsir saboda ya samu tabbaci ya kai ziyara wajen su ya zauna da su kwana da kwanaki suna tattaunawa ya tambaye su shubuhoyin su farkon zuwan nasiruddin albani wato sun yadda su tattauna da shi an ba za su bi shi ba kahiri ne albani ba ya yi rida da ya zo lokacin sallah kawai shi su su aka tura gaba su ka sabba yadda su bi ba rana na farko yake ya lura har yanzu kahiri yake yi ba su bi ba sai da tattaunawa ya yi tattaunawa al'amura ya waye musu shubuha da yawa da ya shek tafaddal an fara samun ci gaba <laughs> eh a ranar farko an yake amma rana na biyu da aka fara ci gaba karatu ya fara samu ka fara jin bayani daga malami na sunna sun ka fara gamsuwa ka sa shi gaba ya musalla sallah an ba mu takaddum kenan eh nam izla gudda lil muslim an yajma baina amrayni ithnain. Don babu makawa ga musulmi yayi jam'i tsakanin al'amura guda biyu. An gane? Kaga an muka dauki fahimta na wasu masu masu raunin kwakwalwa misali a wannan zamanin nasiruddin albani da ya je wajen wayannan mutane ya zama juruf ya nasiruddin albani ya je wajen yan hizbiya ko kaga wannan shi za ake bukata a yi karatu mai zurfi albani ya tashi takardar ta kano ya je wajen yan jama'ar takfir ya musu bayani ya tsaye musu da hujja kamar yadda abdullahi bin abbas ya yi ko ya tashi takardar ta kano ya je wajen yan khawarij ya yi musu idan mutum ya je wajen yan hizbiya sai ka bincika me ya kai shi ba kawai daga nesa kawai ka yanke mai hukunci ba an gano nan, sannan ka ga shekara biyu bin hadi da ya je sudan ya kai ziyara aka kai shi masallatan yan tijjaniya ya musu nasiha eh? yan tijjaniya ya musu nasiha ya tsaye musu da hujja kuma aka samu wasu da yawa suka fahimci sunna an gani al'amarin fihi tafsiri ba kawai akwai bambanci tsakanin mutumin da yake abuta da yan jirbiya mm. sun zamanto abokan shi ya rike su haka A gane wannan ko da tsakanin mutumin da ya je don ya tsaye musu da hujja ya kusa musu da shubuha to wasu ba sa bambantawa an fahimci wannan ko sannan kuma akwai bambanci tsakanin za ga wani ya jingina wasu mutane zuwa ga hizbiya ko ba yan hizbiya ba ne sai an zama su wane ne yan hizbiya tukuna nan a kira su hizbiya an fahimci wannan ko ku ji irin wannan gaba sai an yi bincike sosai an yi karatu an gano yadda al'amarin ce. in ba haka ba sai ga ana ta bandan a cikin al'amari da sunan wai ana so a gina salafiya sai a rusa salafiya din eh na'am da su na'am yana da suna bayyana da dan hizbiya ne mana in ga mutum yana ba yan hizbiya kariya dan hizbi ne shi a gani tun daga yana ba su kariya ya nuna abokin barawo barawo ne yayi yawwa idan ka mutum an tambayi wani malami daga cikin malaman salaf aka ce wane me za ka ce kan wane malamin sunna ne amma abokan shi gaba ɗaya yan adariya ne da yan jabariya ce huwa minhum yana cikin su an fahimci wannan ko abokanka yan hizbiya yan ikhwanul musulmi yan sururiya yan haddadiya yan kaza yan jama'a takfir wa hijra eh, yan kudabiya su ne abokanka kuma kana cewa kai salafi ne me yasa baka zaɓo abokan ƴan salafiya ba sai irin wayannan kai ma kana tare da su abokin barawo barawo ne misali na'am bain al-ikhlas fi niyya lillahi azza wa jalla tsakanin tsarkake niyya ga Allah azza wa jalla wa ittiba da kuma tsakanin kyakkyawan biyayya lima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan biyayya ga abin da annabi ya kasance a gare shi wala yakfi idan an yakuna muslim muslim mukhlisan baya isa lalle baya isa musulmi ya zama a cikin wani mai ikhlasi ne yan hawari ba su da ikhlasi suna da ikhlasi amma menene me ya yan hawari bin sunnan manzo Allah bin hanyar magabata wujadan ma huwa fi sadrihi wato ya zama to mai ikhlasi mai kuma ya zama mai kokari cikin abin da yake cikin aikatawa min al'amal bi kitabi was sunna na aiki da kitabu was sunna duk kokarin sa da kira zuwa gare su duk kokarin sa duk da awanci zuwa kitabu was sunna in ya zama to bai ba hanyar magabata ba to shirme ne balla budda bil idafa ila zalika min an yakuna manhajuhu manhajan sawiyan salima ba makawa a jingina da wannan ya kasance manhajinsa manhaji sawiyan saliman manhaji madaidaici ku kubutacce an gane wannan fa in amanu bi mithli ma amantu bihi inda za su yi imani da misalin abinda ku sahabbai kuka yi imani da shi da sun shirya haka Allah ya ce wa in tawallau da suka juya daga sahabbai ba fa inna ma hum fi shiqaq to lallai suna cikin sabawa fa sayfikahumullah Allah zai isa maka su an yi karatu na'am

in an sa damma kulli ne mai wuyan kwancewa wahalul uku na tambin lisani ya tsawo kauli ka kwance ainihin wato dauri wato ka kwance dauri daga harshe na don su fahimci magana na wani wani dauri yake zuwa kwance daga harshen shi yana da dan ainihin jike na ko hmm. yana da nauyin harshe to so da ka kulli in an samu kulli a harshen mutum wanda yana da wuyan kwancewa ana kira shi ƙoƙari sannan al'akad ƙulli an samu aƙida daga akad wato ƙulli wanda in mutum ya ƙulla shi yana da wuyan kwancewa an gane wannan ko saboda sai mutum ya gamsu da abu sannan yake zama mai aƙidan shi abinda mutum ke shakka a kai ba aƙidan shi ba ne shi yawa shin Allah ɗaya ne kake to kila zai yi wa Allah ɗaya ne zai yi wa ba Allah ɗaya ba ne akwai tashin kiyama ce an ce akwai mu ma haka muke bi an ce akwai tashin kiyama to wannan kana cikin shakka tunda kana cikin shakka ba ka da tabbas to ba za mu ce wannan aqida ka bane amma tabbas akwai tashin kiyama tabbas Allah ɗaya ne to wannan ya zama to aqidan ka wa tawsik mm, da kuma amintarwa amintarwa bayan bayan bayan kullawa da amintarwa wa da kyautata dauri da tumkawa misali igiya ne aka daure shi da kyau kuma aka tumka shi yayi kauri ta inda ba zai tsinke ba mm, warrabu bi quwwa da dauri da karfi wasu ilahan to wannan shine ga lugar larabci mm. to amma ga yaran malaman aqida ba yaran malaman tauhidi ne yake nufi da shi al-imanul jazim shine imani wanda yake yanke allazi la yatafarraqu ilayhi shakk imani yanke wato ma'ana shine imani wanda shakka baya afko masa a wajen wanda ya kudirce shi imani yance wanda shakka baya afko masa a wajen wanda ya kudirce shi duk wanda ya kudirce shi baya wani shakka to wannan ya zama to aqida amma in yana shakka to akwai matsala an gane akar maka Allah annabi Isa zai dawo to wai in ka damu da dawo annabi Isa ne in mutum bai damu da annabi Isa ba in mutum bai bai yarda da dawo annabi Isa ba to da ya faru yana cikin shiga cikin musulunci ne wanda ya faɗi wannan yaya kaga babu imani jazim akwai matsala in ma yanzu zama shi ma yana cikin shakka ko bai yadda ba an gano wannan shi ma ai baya dama da abin da bai cikin shiga cikin musulunci shi ke kan yadda da shi to kaga da wannan sai ce to aka tambaye ana ganin Allah gobe kiyama to yana cikin shiga cikin musulunci ne shin ya hukuncin wanda ya zagi sahabbai sahabbai za su shiga cikin musulunci ne da Allah ba wannan magana yaya ai da an faɗi wannan magana abubuwa da yawa sun lalace akar maka Allah ceto ceto na cikin shiga cikin musulunci ne A azaba kabari yana cikin shiga cikin musulunci ne yaya kina kawai zan tsaya ne in yadda da kawai shiga cikin musulunci nan guda biyar da rukunan imanin nan sauran rassan su gaba ɗaya ƙaryata su ba komai haka ne kaga wannan akwai mutane da yawa saboda kokarin kariya ga ra'ayinsu ko kariya ga wani wanda suke so sai su lalata abubuwa da yawa eh al al-islamiyya tani wato aqida musulunci abin da yake nufi al-imanul jazim billahi ta'ala imani yanke da Allah ta'ala wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa ta'a da abin da yake wajaba a gare shi na kadaita Allah da kuma da'a ga Allah da'a wa bi mala'ikatihi da kuma imani da mala'iku jumlatan wa tafsilan ko amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi bai imani da mala'iku wato ko hmm. imani da mala'iku jumlatan wa tafsilan jumlatan shine mu ce dukkan mala'ikun Allah gaba ɗaya mun yarda da su duka da wanda muka san sunayen su da wanda mai musari ba dan mala'iku suna da yawa irin yawan da ba zai ma yi mu san sunayen su duka ba Allah ya ce wa ma ya alamu da rabbika illahu babu wanda ya san rundunar ubangiji sai Allah shi kadai Allah kadai san yawan mala'ikunsa akwai baitul izza a nan saman duniya a can baitul izza yana can sama wannan baitul izza din mala'iku nawa suke zuwa mala'iku dubu saba'in ne aka ce ko suke zuwa wannan baitul izza su kai ziyara in suka tafi karatawa sai wasu sababbi kullum kuma kullum sai dubu saba'in sun je kuma su tafi wasu dubu saba'in su dawo in wani da suka tafi sun tafi kenan ba su ƙara dawa sai wasu sababbi da ka san yawan da mala'iku ce da shi shi za Allah ya cewa ɗan adam in ma ya bauta ma Allah ko kuma Allah ya kawo so za su bauta ma Allah fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika allazina hada Allah wa bihudahu muqtadi ko ka bauta ma Allah ko baka yi ba ko masu Ha? zuwa ka mala'iku yi imani da su jumlatan sannan ka yi imani da su ala tafsir wa'annan wanda manzan Allah ya gaya mana sunayensu ta hanyar hadisi ingantacce ka yadda da shi akwai jibril akwai mika'il akwai wa akwai israfil akwai malaku akwai azra'ilu azra'ilu hadisi ya zo bai inganta ba babu tabbas babu wani hadisi ingantacce kan Azra'ilu. an gane akwai irin wannan sunayen malakul maut akwai ragibun atid eh akwai munkar wani kira akwai malik akwai ridwan hmm. wa'annan hadisai sun zo ingantattu kansu wa'annan wanda hadisai ya zo mu yi imani da su da sunayensu wanda babu hadisin da ya zo mu yi imani da su alal ijma mun yi imani da duk mala'ikun Allah na wa kutubihi na wala kibi ya inganta <laughs> wala kiriya yi ganta munkar wala kir dai abin da ake faɗa da muke yara ko wani wai gudu gudun babbalaki ana cire wani ana cire ba da bakon gwiwa in ka fara gudu ba tsayawa So da ranar wai abin a wala kiriyar gosanta in baka yi gudu ba iya gudun gaba to duka za ka sha don wala kiri wannan kiri zai kwala masa da kai Allah sauki wa kula da malaman sunna ba karon aikin kai ba da an kyale wa malaman bidiya addini da addini ya yi rugurugu haka suke kawo tarihin ƙarya da isra'iliya da wasu abubuwa su lalata addinin to malaman suna suke gyara eh da ba don su ba da addini ya lalace eh su ne kamar polis da sojoji na addini Hmm. eh an ba polis ina Najeriya ba wadda wajen ce polis hankalin ku kai ga bin wannan polis na hakika wanda suke aiki tsakanin da Allah Na na'am kutubi ne da littattafansa na'am wa rusulihi da manzan wato kutubihi ayi imani da littattafan Allah shi ma jumlatan wa tafsila wato littattafan da ba mu san sunayensu ba Allah ya aiko manzanni da yawa wasu mun san su wasu ba san su ba ya ba su littattafai ko to littattafan nan guda nawa ya ba su waye sani wani malami ne da ilimin da ya san wannan Ba mu to saboda haka mun yi imani da littattafan Allah duka wanda muka sani da wanda bamu sani ba sannan kuma alal alal ijmal kenan to alal tafsir ba mun yi imani da ainihin at-taura zabura injila alqur'ani sufi ibrahim dumin iman da su daga shi sai kuma wanne muka sani su ke nago to ke ibrahim wa musa ya eh, mutu a tsaye a gane ku ka zo da haka kaga wannan a matsayin mu kenan duk yadda da shi na wa rusulihi da manzanninsa kuma manzanni mai imani da su jumlatan wa tafsilan manzannin da da muka san sunayensu mun yi imani da su da suna su 25 din nan wanda ba mu san sunayensu ba shi kenan mai yi iman da su mai iman da su ala tafsir ala ijmal na wal yawmil akhir da imani da rana ta ƙarshe mai yi imani da su da kuma duk tafasir din su a gane da duk mu yarda da su da kaddara mai yi imani da kaddara alkhairin da sharrin sa wasairu ma sabata min min gaibi. al-ghaib da sauran abubuwan da suka tabbata na al'amuran al-ghaibi kamar irin su aljanna irin su wuta irin su matar aljanna irin girman aljanna irin kaza duk abin da ya shafi wato gaibi su azaban kabari su ceto da sauransu mu yi imani da su kamar yadda Allah ya faɗa ko kamar yadda manzo Allah ya tabbata mana cikin hadisi wal akhbar mu yadda da duk wani labarin da manzo Allah ya bamu duk labarin manzo Allah ya ce mana annabi Isa zai dawo gaskiya ne ya gaya mana ainihin dawo bayanan bayanan mahadi gaskiya ne bayanan dujal gaskiya ne ya jujo ma gaskiya ne maganar mata aljanna gaskiya ne kai duk abin da manzo Allah ya bamu labari a matsayin na musulmi sami'ina wa tsana ahlus sunna salafi baya inkarin wani abu daga cikin maganar manzo Allah da sunan wai wai hadisu ahad wai hadisin bai zan mutawatir ba hadisin da ya zo kan kan kaza ai ahad ne ai hadisin da ya zo kan wato hadisi in ya inganta daga manzo Allah ba ma tsaya wani bata lokaci ya tabbata daga manzo Allah manzo Allah ya faɗa sahi idan sa hadis ba huwa mazhabi masu wata ka'ida wai sai hadisi ya zama mutawatir ba aqida ba ce ta salaf ba manhaji bane na ahlus sunna manhaji ne na yan bid'a gani mutum ya ce ai hadisin ma mutawatir bane dan bid'a ne alaman gane shi kenan kawai wannan hadisi khabar wajib ne fi ma ta ummu bil balwa kaza kaza bid'a ne wannan ka'ida ce bid'iyya kawai abin da ake duba hadisi ya inganta ya inganta kawai ka yadda da shi an gano wani ku aha wal qat'iyat kuma sannan wato wal usul wato ahli sunna sun yadda da usul usul din nan kashi biyu ne akwai usul ilmiya kanat aw amaliya akwai usul ilmiya akwai usul amaliya usul ilmiya aqida usul amaliya fiqh A gane dole ne muna da usul guda biyu shehu islam ibn taymiya Allah ya masa rahama shi yana ganin ka a ce usul din wa furu'ud din sai ya ce usul kawai ilmiya wa amaliya usul ilmiya ana nufin janibin aqida usul amaliya ana nufin janibin fiqh amma za ku ga kuma ibn taymiya a wasu littattafan shi za ka yana amfani da furu'ud din usul huwa furu'u an gane wannan amma dai duk da ya fi dacewa abin da ya fi dacewa usul qad'iyya usul ilmiya usul amaliya yawa ahli sunna suna aiki da hadisai akan su ingantattu insha Allah من القطعيات القطعيات القطعيات العلمية كانت أو عمليات نعم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نعم أنا قاعد أتلاقي بين أخواني كمان